ku bambanta tsaba da tsakuwa daban ibada da jalu zama kan wuta ce ma'anar wannan shine ka bauta wa Allah yadda Allah ya tsara ba yadda ka tsara ba ba ka bin Allah bashi na ibada sai radda kai masa ibada yadda ya ce eh idan ibadarka ta zama yadda ka ce ne to kai za ka saka wa kanka kun ji illar mutum ya saba a wajen tsarin ibada da yadda aka koyar masifa ce babba don ba ka bin Allah bashi abinda ka ga dama kai